wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الألفية ابن مالك نعم ابن مالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومضمر الشان wato inwi wato mudmirar sha'ana inwi wato kainiyan damirin sha'an fi hali kaunihi isman kainiya niyya ka kaddara damirin sha'an halin kasancewar shi suna in waka a muhimman mustapha na annan humtana in ya auku wanda yake nuni cewa ya hannu wanda zahirin shi yana nuna kamar ya hannu to idan ya nuna idan zahirin shi yana nuna kamar ya hannu to sai kai niyan damirin sha'an mahazo ka kaddara cewa akwai wani damirin sha'an an gane ku shine ma'anan wa mudmirar sha'an inwi wato inwi mudmirar sha'an kai niyan damirin sha'an fi hali kaunihi isman hmm. halin kasancewar suna in waƙa'a muhimman na annahum tana in ya auku abinda yake kawo zaton cewa ya hannu yani yani annahu idza warada min lisan al-arab ma'ana in yazo a cikin harshen larabci ma zahiru annahu waliya kana kana abinda zahirin sa cewa waliya kana wa aqwatuha ma'mula kabariha cewa ma'mula kabariha yazo kusa da kana da 'yan uwanta in zahirin shi yana nuna cewa ainihin ya zo kusa da kana mai zo kusa da kana ma'amula kabar ya fa'awai kai mishi tawili ala eh, annan fi kana da miran mustatira akan cewa a cikin kana akwai damirin mustatir huwa damirin sha ai eh, takadiru huwa hmm. damirin mustatir wanda shine damirin sha'an mahzuf an gane ku na hau zalika na hau kauli wannan misalin inda yake cewa kana tuzu juna haula buyutihim bima kana iyahum adiyatu awwada wato kanafi jam'u kunfus su kamar su su kanafi ne kamar su bushiya ne su bushiyoyi juna masu tatata haula buyutihim a gefen gidajensu su kamar bushiya ne ita ba ta bacci da dare an gane wannan ku tana yawo ne da dare to su ma kamar mutanen banza ne kamar barayi ne wanda suke yawo suke tatata a gefen gidajensu ma kana iyahum aziyatu a awwala ma kana awwala iyahum aziyya da abinda ainihin asiya wani mutum mai suna aziyya ya saba musu shi bima kana awwada iyahum adiya da abinda adiya ya saba musu da shi ya saba musu da da mugun hali to saboda haka saboda wannan mugun halin ba sa bacci da dare suna ta a gefen gida saboda makirci da miyagun abubuwa shine anan ina zuwa ah, cewa dai kanasis din nan yace jam'u qunfus jam'i ne na qunfus ko huwa bi dhammataini bainahuma sukun aw bi dhammi al-qaf wa sukun an-nun wa fatha al-fa wa akhiruhu dalu mujama aw dalu mumala haywanun yuzrabu bihi al-masal fi sura shi dabba ne ana buga misali da shi a cikin tafiyar dare fa yuqal huwa asra min al-qunfus shi ya fi tafiyar dare fiye da bushiya Waƙalu qalu fa asra min min ya fi tafiyar dare fiye da wuciya wa an qad ko an shi ma suna ne na bushiya wala yansarif wala munamu wala tadkhuluhu al alif wal lam alif wal baya shigansa ka kauli lil asad usama yadda ake cewa zaki a ce da usama usama sunan zaki ne wazi'i a ce mai zu'ala qalahu al-maidani qala wal unfuz la yanamu al-layl shi bushiya baya bacci da dare bal yajulu la'ilahu ajma yana yawo cikin daren gaba ɗaya. wa yuqalu fi masalin akhar bata fulan bilailin anqad ko anqud wane ya kwana a cikin dare na bushiya wato dare mara bacci wa fi masalin akar ij'alu laila an anqat ko la'ila anqut ku sanya daren ku ya zama daren bushiya wa zakara misrahu al-askari fi jamharat al-amsal shi ma askari ya ambaci misalin shi a littafin jamharat al-amsal a bihamish kaza haddajuna din nan jam'u haddaj huwa sigatu balaga من الهدج أو الهدجان والهدجان بفتحات هدجان ومثله الهدج بفتح فسكون مش يسمي الشيخ إذا تفيه الكوهو إذا هم متين يزوفا يرنك تفيه تاتا تا سيري هداج أو مش يتو مش يتو فيها ارتعاش كنت فيها ولا أخوة مكركتا مش فيها ارتعاش wa babu fi fi'ilihi zarba an gani ku eh, min babi dakala idza sara sayran mutaqarib al-khadwi wa abiya huwa abu jarir abiya shi ne abu jarir yuridu wasfahum bi annahum khawana kamar yana so ya siffanta su cewa su din nan mayaudara ne su yusbihuna al-qanatir sun yi kama da bushiya haisu yasiruna bil-layl ɗalabar lissarita suna tafiya da dare ne don neman sata awi di'ara walfasha ko don neman fitsara da alfasha neman fitsara da alfasha zina duwanda kaga yana tafiyan dare to bai da gaskiya kullum al'amarin shi shi kawai cikin dare yake yi kamar yadda hausa su karin magana da'u fataken dare da rana yake bacci da rana zai yi bacci da dare ya farka da dare ya farka ya ta ainihin makirci wa inna masabab inda hudu zalika ta'awidu abihim iyahum zalik wato sababinsa akan wannan babansu ya saba musu da haka Shirya ma'anan kanafizu bushiyoyi ne haddaju na haula buyutihim masu tatata a gefen gidajensu bima kana iyahum asiyatu awwada da abin da ya kasance bima kana awwada asiya iyahum da abin da ya kasance su mai suna asiya ya saba musu da wannan mummunan hali an gane ko shi ne ke cewa fa haza zahiru wa annahu mithlu ko na mun dawo shan fa haza zahiru wa annahu kana da amaka zaidun akilan wannan zahirin shi misalin kana da amaka zaidun akilan kana zaidun akilan da amaka kana zaidun akilan da amaka za ka ce kana da amaka zaidun akilan an gane ku ya kasance zaidu yana cin abincinka sai aka yi takadimu ta akhir kana amakar zaidan zaidun akilan an gani to sun ce irin wannan bai halatta sai ya yi takadirin da mirin sha'an ai kana huwa an gani wa yutakarraju ala anna kana kana damiran mustatiran eh wato za a yi takariji anan cewa a cikin kana akwai damiran mustatir kuwa damirin sha'an eh shi yanda sha'anin yake wato zaidun afiran a amaka zaidun yana cin abincinka an gane akwai yanda sha'anin yake ya kasance yanda sha'anin yake shi ne kana huwa ai ya kasance yanda sha'anin yake zaidu yana cin abincinka in ba haka ba sun ce bai halatta a raka ba jumla a haka ba na'am wa mimma zahiruhu annahu mislu kana da'amaka kiran zaidan daga abin da yake zahirinsa shi ma yana misalin kana da amaka akilan akilan zaidun a gani fa azbahu wannan wa ali mu'arrifihim walaysa kullu nawatul qimu da masakin fa azbahu fa azbahu sun wayi gari wannan wa ali mu'arrifihim alhali kwallon dabino yana saman wajen kwanciyansu sun wayi gari alhali kwallon dabino yana saman wajen kwanciyansu walaisa tulkil masakinu kullun dawa haka ya kamata ya kasance walaisa tulkil masakin kullun dawa wato su miskinai talakawa bai zamanto suna jefar da kowane kwallon dabino ba wani lokaci wani kwallon dabino haɗewa suke yi don su koshi walaisa tulkil masakin kullun nawa wato su miskinai ba wai suna jefar da kowane kwallon dabino ba ne misali to kaga wannan an yi takadimo ta akhir to yadda aka yi shi haka sai a ce walaisa aihuwa ai yadda sha'anin yake sai an yi takadirin damirin sha'an ai laisa huwa an gane wannan ku na'am a bitta al-musannat in an karanta shi da ta'un na musanna min fauk a sama za a yi takarijin baitin guda biyu ala izmarin sha'an akan boye damirin sha'an cewa akwai zamirin sha'an da aka ɓoye takadiri a cikin farko bima kana huwa abin da ya kasance yadda sha'anin yake kaza hmm. ai yadda sha'anin ya kasance kaza zamirin sha'an ismu kana shi zamirin sha'an shi ne ismu kana fa'iyatu mubtada abiya din shi ne mubtada awwala khabaru awwada ne khabaru iyahu maf'ulun maf'ul awwala shi kuma iyahu din nan ne maf'ulun na awwada hmm. an gane bima awwada إياهم والجملة من المبتدا وخبره جملة المبتدا خبر كذا خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها مأمول الخبر الخبر واتو مأمول الخبر بيرغب تكانن آه، تكانن شبه لإسم أكو ولم يفصل بين كان واسمها مأمول الخبر مأمول الخبر بيرغب تكانن كان دسونا تبا لأن اسمها مضمر قبل المعروف دومون اسم كان دين دميري لي kafin معمول ma'amul والتقدير في البيت الثاني ليس هو أي ليس الشأن أي شأن بهكا يكبا ودمير الشأن اسم ليس شي دمير الشأن أنا شي اسم ليس كل النوى منصوب شي كل النوى منصوب ليشي بتلكي بتلقي وتلقي المساكين في وفائل تلكي المساكين في وفائل والمجموع خبر ليس an gani wal jumla gaba daya shine khabaru laysa haza haza laysa kila fil baitayn wannan shi ba shi bane abin da aka faɗa haza kila wannan shine abin da aka faɗa a cikin baitin nan guda biyu na'am wa tazadu kana fi hashwi kama kana asaha ilmu man taqaddama hmm. akan tsara kana a cikin hashwi wato kana ya zama to kaman hashu kaman ƙarin bayani ne wanda ba lallai sai da shi ba in an ce hashu shine abinda ana iya cire shi a cikin jumla an gane ku to akan ƙara kana ya zama kamar wani ƙarin bayani ne wanda ko da shi ko babu shi jumla zai tafi kana saha ilma man taqaddama kamar nan da aka ce kana a saha ilma man taqaddama kama ce kana kama ce kana a saha ilma man taqaddama wato ya kasance ilimin da suka ilimin magabatanmu ya fi inganci kana ilmu man taqaddama as kana ilmu man taqaddama as ya kasance ilmin wanda suka gabata ya fi inganci za iya cewa ilmu man taqaddama as ba sai an sa kana ba ilmu man taqaddama as-sahha kana ala salasati aqsam shi kana ya kaskashi uku aduha an-naqisha yanzu akwai kana naƙisa akwai na biyu kana a tamma taƙaddama zikiruma ma. Ambatan ya gabata a can baya akwai kana na uku azza'ida ita ce wacce ake nufi a wannan baitin ibn usfur ya ambaci almutalazibain cewa ana ƙara ta tsakanin abubuwa guda biyu masu lizimtar juna kamar ana ƙara ta tsakanin mubtada da kabar kama ce zaidun kana ƙa'imun zaidun kana ƙa'imun kawai zaidun ƙa'imun ne kawai wannan kana ɗin za'ida a gane zaidun kana ƙa'imun inda kana ɗin na aiki da ya zama zaidun kana ƙa'iman sai ya zama to kana ɗin fi'il madi naki wasu ruhu da mirin musajjus kadiru huwa ƙa'iman sai ya zama kabaru kana kama kasancewan baya aiki sai zama zaidun kana ka'imun zaidun ka'imun wannan kana za'ida kuma akan tsara shi tsakanin fi'ili da marfu'insa kamar fi'il da fa'il hmm. tsakanin fi'ili da fa'ili na hau lam yujad kana misluk lam yujad kana misluk lam misluk wannan kana din za'ida ce lam yujad misluk والسلة هو الموصول أنا قارك كان السلة موصول جاء الذي كان أكرمته جاء الذي أكرمته وأنا كان إن زائداني كوي للهشوي جاء الذي أكرمته أنا إذا كان السلة موصول أو مررت برجل كان قائم مررت برجل قائم قائم مررت برجل قائم كانت إن زائدة وهذا يفهم عيدا من إخلاق قول المسلم wannan ana fahimtar shi daga itilakin maganar mawallafi zadu kana fi hashi cewa akan ƙara kana a cikin hashuyi innama tanafusu ziyada wa innama tanqasu ziyadatuha wato ƙarinta yakan zama qiyasi ne wato ƙarinta akan ƙa'ida yake tsakanin ma wa fi'lu ta'ajjub wato ƙarinta tsakanin ma da kuma fi'lu ta'ajjub wannan ƙari akan ƙa'ida yake ma eh, me ya kai mamakin ingancin ilimin wanda suka gabata ya kai mamakin ilimin wanda suka gabata wannan kana za'ida ne ma a saha man taqaddama sai zan wannan ma din ta'ajjubiyya shi wannan kana za'ida sama'an ba a ƙara kana a wani sai dai sama'i kawai hakika an ji ƙarinta ƙarin ita kana tsakanin fi'ili da marfu'inta fi'il da fa'il wala faɗi fa'imatu bintul kurshum Faɗima bintul kurshum ta haihu al'anmariya Faɗima bintul kurshum al'anmariya ta haihu alkamala wato kammalallu daga cikin bani abd lam yujar kana afdalu minhu lam yujar kana afdalu minhu ai lam yujar afdalu minhum wannan kana zaida ba a samu wanda ya fi su ba waɗansu bi a aidan aidan bai na sifa wal mawsuf an ji shi ma ƙara ta tsakanin sifa da mawsuf shi ma ka ce tafiya za mu sai ana ɗauka nan ne mu tsaya nan إسلامية الأفعال وعليكم السلام laisa ka misali ɗaya wannan kafin ne kafin ɗin za'ida ce ba ka da bane wannan laisa za'ida ce bismillahir rahmanir rahim wa ala fa'ulin kuma yana zuwa kan ma'aunin fa'ul na hau hasuratin naqatu taguwa ta gajiya yi ta zama gajiyayya hasuratin naqa tasiru ai bada ijliluha in an ce hasurat wani lokaci ana nufin ta zama to mai rauni wajen mazakuta in an ce hasuratun naqa taguwa ta gajiya wajen jima'i an gani shi ne ake cewa wahasuran din nan akwai wanda suka fassara da ce wai annabi ya haya hasuran suka fassara shi da wannan magana din da annabi isa to wannan kalma hasur din wato yana daukan wanda ya gajiya daga harkar mace tafi kuma wanda wanda ya kyala harkar mace alhali kuma yana da sha'awa yana dauka ya gaji ya kyala mace gaba daya alhali kuma yana da sha'awar da inda yana inda zai yi da yayi misali ana kiran shi hasu to amma nan abin da ake nufi da hasuratu naka ai za ka ha ai wato ma'ana zakarin ta yayi kunci wa azzat faliya azumi in an ce azzat faliya azumi wato ta gagara ta gagara eh gagarariya an gane wannan ku ko kuma wa fi kutubin luga azzat wa azzazat azzazatin naka ai za ka ihlilu hashi ba wato ta yi rauni wajen jima'i ko kuma ainihin nonanta ya yi rauni fa yi lata ziru hatta tuhular ba ta ɓuɓɓugo da hantsa ballantana a tatsa ba ta ɓuɓɓugo da hantsa sai a ce mata ita ma azzat fahiya azuz an gani ta yi irin tsufan nan wanda ba ta fitar da hanza ai za ka ha kaga azza azuz fa'ul wala fu'l to kaga nan wajen an ce an ce azuz da namiji azuz mace ma ba azuz azuz nahau hasuratu naqa fahiya hasul kaga ba sa damirin ba ce ba hasuratu ba hasur aka shi wa azzat fahiya azul kaga ba ce fahiya azuzatu ba wa ala fulin kuma akan gina shi kan ma'aunin fu'ulin saluba shay'i fa huwa sulbun saluba shay'i fa huwa sulbun wajen yayi tsauri to shine tsauri ne fa huwa sulbun wa gamura rajul wa huwa gumrun gamurar rajul fa huwa gumrun in an ce mutum gumrun lam yujarribul umur mutumin da ba shi da experience bai da tajriba a cikin al'amura shine gumrun in an ce anta gumrun kai irin da gigi ne wanda bai goge a cikin al'amura ba an gane wannan ku shine ne al'awa alawar zane fu'ulin ku sul na hau saluba fa huwa sul shi manzar na saluba saluba shine ne fi'ilin mazarrin shi sulbun gamura fa huwa gumrun ya zama da kiki fa huwa gumrun shi da kiki ne wa ala fa'il nahu aqaratil mar'a fayya aqirun kuma ana gina cikin ma'aunin fa'il a ce aqaratil mar'a fayya aqirun kaga duk wayannan gaba shi ne wanda ba a sa musu ta umar buda gashi ko mace ce fahiyya mai kwa ce fahiyya akiratun sai ce fahiyya akir wamra ati akir ko a wato ita bakarari ya ce ba ta haihuwa hazihil mar'a akir ba za ka ce hazihil mar'a akiratun ba hazihil mar'a akirun wannan mace bakarari ya ce ba ta haihuwa in ka ce akiratun to kai kawayanci kamar ka ce mai ha'id suka ce ha izatun shi wannan abin da ya shafi irin wannan gaba ɗaya yake fanta ne ga mata da yake fanta ga mata ba a bukatar sai an sa ka'un wa hamu da shai wa huwa hamil abu ya yi tsami wa huwa hamil mai tsami ne shi wala fu'ul kuma in yanzu kan fu'ulin hau janubar rajul ba huwa junubun mutumin ya yi janaba to shi mai janaba ne a gani shi mai janaba ne shi mutumin ai fara za janaba fa huwa junubun ai fara mai za janaba ya zamanto ma abocin janaba shi wannan mutumin wala fa'i fa'ile eh, kuma shi kalmar ya ka doki mutum daya ya ka doki mutane da yawa hazar rajulu junubun ha'ula'i junubun da mutum daya da jam'i duk junubun wa in kuntum junuban fasaharu an gane wannan ku shi junubun da mufrad da jam'i duk junubu wa ala fa'ilin da kuma kan ma'auni ma'aunin Na najisar rajul fa huwa Na najisar rajul فهو نجس نجس الرجل إذا كان سريع الفهم mutumin da yake mai gaggawan fahimta abu ana mishi bayani yake fahimta sai a ce najisar rajul fa huwa mai najisun shi mutum ne mai basira sosai wa faɗina fa huwa faɗinun shi ma mutum ne mai basira kaga faɗina faɗinun najisa najisun an gane wannan ku? وسيوم اللازم شعراء الجاهلية مين مقامة؟ Turce? Turce nawa yanzu da mukama. Sai shu'ara. Amma muqamatul hariri na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa qala ya difas thiqa ya difas thiqa sai ce ma yaran shi ya kai mai raunin aminci bi ahlil dikka ga abota soyayya ya kai mai raunin aminci ga abota soyayya kai baka ka amincewa masoyanka shi ne ma'ana kai mai raunin baka da cikakken aminci Baka ka amincewa masu sanka ya za'ifar sika bi ahalil bi'a ya kai mai raunin aminci da ma'abota soyayya adda adda amma akdarar kubalak ka tsallake abinda wato ya faɗo cikin zuciyanka ka tsallake daga abinda ya faɗo cikin zuciyanka yanzu zargi ya faɗo cikin zuciyanka game da ni wato ka tsallake ka cire shi a cikin zuciyanka aji amma aksara su balat ka ƙetare daga abin da zuciyanka abinda ya faɗo cikin zuciyanka wasu sami ilayya la a balaka ka saurare ni ni ban damu da kai ba sai na ce masa zo nan ya aka turahat turahat ya kai dan uwan barna a turahat barna ka zo nan wajen ya aka turahat ya kai ma abokin barna na faqala sai ce ilam anni bitul haka halifa al ya ce na kwana ɗazin wato abokin talauci na kwana ɗazin a matsayin abokin talauci wanda jiya waswas kuma abin ganawa na waswasi waswasi na ta ganawa da ni walamma qadal lailu na a lokacin da daren ya biya bukatarsa kuma asuba asuba ya boye ainihin duhunsa asuba ya boye wato ma'ana taurarinsa asuba ya boye shubu ne ba shubu hmm. shubu eh, wato asuba ya boye taurari wadautu wakatar ishraq sai na yi sammako lokacin bullowar rana ila ba'adil aswa zuwa ga wasu sashen kasuwanni ga dautu wa qatal ishrak na yi sammako lokacin bullowar rana ila ba'adil aswa zuwa ga wasu sashen kasuwanni mutasaddiyar lisaidin yasna saboda ina mai bujirowa zuwa ga farauta da yake gito a gare ni mutasaddiyan ina mai bujirowa lisaidin suna ga farauta da yake gito min wato ma'ana na bujiro na je kasuwan domin in bujiro ga duk farauta da ya zo min duk abin da ya zo min kawai in kama shi aw hurrin yasma ko kuma mutasaddiyar li hurrin yasma ina mai bujirowa zuwa ga wani ɗa wanda zai min kyauta zan je kasuwan ko Allah zai haɗa da wani ɗa wanda zai min kyauta na'am falahastu biha tam menene biha tamran kad sai na hango wani dabino a wajen na hango wani dabino wanda tsara shi yayi kyau an zuba dabino an jeranta shi jerantawan dabinon yayi kyau sosai wa hasana ilayhi masifu kuma lokacin wato lokacin na sai lokacin zafinsa ya kyautata mishi lokacin zafinsa ya kyautata mishi lokacin bazara kenan ya kyautata mishi fa jama'a ala tahqiqi safa al-yahiq sai ya tattaro kan hakika wato ya tattaro tsarkin nan na ainihin launi ya tattaro tsarkin launi shi da binan wa khunu al-aqiq ko kuma ka ce ya tattaro tsarkin nan na na ainihin mashaya wato dabina in zaka in zaka dafa shi ka sha ya tattaro tsarkin mashaya wa a aqiq an gani da kuma tsananin ja tsananin ja yayi irin ja yayi tsananin ja irin jawo irin na aqiq wa qubalatuhu liba'un kuma a gaban shi akwai nono qad baraza kal ibris ya bayyana kamar alharimi hmm. ga nono kalkal gonin ban sha'awa ya bayyana kamar alharimi wanda yake fasfasi wanjala cikin launin za'afara kuma ya bayyana a cikin launi na za'afaran ya bayyana a cikin launi mai ban sha'awa irin na za'afaran wa yusni ala da nishanin lishanin tahani shi wannan giya yana yabo yana kirari ga wanda ya dafa shi da harshe wanda yake ya kai makura da harshe wanda ya kai makura wajen kyau ويسوغ رأي مشريتي مشتري مشتري kuma yana kyautata ra'ayin wanda ya siye shi yana kyautata ra'ayin wanda ya siya cewa wanda ya siya gaskiya ya more walau na kada habbatal kalbi fi ko da zai mika kwayan zuciyar shi akan wannan giya bai ya tsara walau na kada habbatal kalbi ko da zai mika kwayan zuciyar shi akan wannan giya bai ya tsara ba fa'asaratni shahwatul bi ashfaniha sai sha'awa ta kame ni da igiyoyinta sha'awa ta mai da ni ainihin firzina da igiyoyinta sha'awan giya din fa'asalamatni aima sai kishirwa ya miƙa ni ila sultaniya zuwa ga ikonta kishirwa ya miƙa ni ko kuma sha'awan shan nono al'aima

akhdaratu balak ka ketare daga abin da ya faɗo zuciyarka game da ni wasu ne ilayya la abalak ka saurare ni ni ban damu da kai ba fa qultu hat sai ce ka zo ya aka turahat ya aka turahat ya kai ma abocin barna ya kai dan uwan barna fa qala sai ce ka sani anni bitul barihata halifa islam na kwana ɗazin abokin talauci wa najiya waswas kuma abokin ganawa na waswasi walamma qada layl walamma qada na Habu? yayin da dare ya biya bukatar shi wa gawwara subu shu kuma asba asba ya ɓoye ainihin taurarin sa don su waqatal ishraq sai wayi gari lokacin kullowar rana ila wayi gari zuwa ga wasu sashen kasuwanni ina mai bujirowa zuwa ga farauta farauta da yake gito min ko kuma ɗa da zai ban kyauta hasu bi ha tamrat sai na ga wani dabino a wannan kasuwa hasu na tasfifu wanda jeran tashi yayi kyau wa ahsana ilayhi masifu kuma kuma lokacin bazaran shi ya kyautata masa wa jama'a ala tahqiq safa ar-rahiq sai ya tattaro ga hakika ya tattaro irin tsarkin nan wanda yake satacce irin tsarkin nan na ainihin giya satacce kunu al'aqiq da kuma irin tsananin jan nan na ainihin na haqiq wa huli ba. wa ba liba'un kuma a gaban shi akwai nono hmm. irin kildirmu din nan nonon nan ya bayyana kamar ne ko kamar zinari tsantsa kamar irin tsantsan zinari din nan wanda yake fasbatsi wanjala fil launin muza'afar kuma ya bayyana a cikin launi irin na za'afaran wa yusmi ala ahi shi yana kirari yana yabo ga wanda ga mai dafa shi bilisanin tahani tanahihi da harshe na kaiwa makura sauwa ra'ayin mushtari kuma yana daidaita ra'ayin wanda ya siye shi launa tsada habbatal kalbi ko da zai mika ƙwayan zuciyar shi ne akan wannan abun a sha'awa sai sha'awa ta kame ni ta mai da ni kamar furzuna da igiyanta igiyoyinta sai ainihin wato kiyasun ishin ko kuma sha'awar nono sha'awar shan nono an gani sai mika ni ila zuwa ga ikonta